Ahmad Amin, Council Chairman, National Union of Electricity Employee Katsina State Council. wannan yajin aiki shine haƙƙin ma'aikata. Haƙƙin ma'aikata akwai da dama wanda cikin ma'aikata wanda suka aje aiki babu wani wani abin da aka biya na maganin sun aje aiki. Akwai da dama wanda suka mutu wanda iyalinsa suna cikin wani mugun hali har yau wasu sun shekara biyar wasu shekara bakwai wasu shekara ɗaya wasu shekara biyu ba abin da aka biya iyalinsu akwai harkokin ma'aikata akwai ma'aikata da suka shekara tara da albashi ɗaya akwai wanda suka shekara tara promotion ma guda ɗaya suka samu a biya su kuɗin promotion har yanzu ba a biya ba duk waɗannan abubuwa suna cikin abubuwa da ya sa kungiyar ma'aikata na nepa suka shiga wannan yajin aiki saboda haka nan muna ta management na kelko su yi kokari su taimaka yadda za a yi a hiddo haƙoƙin mutane a biya su shi in aka biya waɗannan haƙoƙin gaba ɗaya muna iya janye yajin aikin amma shi wannan yajin aiki da kuke yi ya ɗauki duka ƙasa ne ko wasu wani yanki ne kadai wannan yajin aiki da muke yi ya ba duka gaba ɗaya kasa ba jihohi uku ke cikin wannan yajin aiki da katsina da kano da jigawa inda kedko take covering nan wajen kuran ake yajin aiki ko akwai wani zaman sasanci da aka yi to zaman sasanci an daɗe ana zaman sasanci amma har yanzu ba a cima wani abu wanda za a ce ga abin da aka cima ba kuma yanzu muna jira an saka kira a ƙara zona za mu zona da su amma wannan tabbas muna so sai mun ga abin da suka yi sannan mu je yin wannan yajin aiki in aka duba ta wani bangaren akwai waɗanda sana'o'insu da al'amuransu duka ya ta'allaka ga ita wannan nefa da musamman yadda gas ya tsada kuma fetur ya yi tsada ba ku duba irin waɗannan makafin ku shiga jin aikin to kafin wannan ita ita union na na na lantarki national union of electricity employee duk abin da za ta yi tana tsaya ta diba ta ganin me ya kamata ta yi duk waɗannan abubuwan mun ba mun gani shi yasa muka ɗauko shekaru da dama ana ta wannan abubuwan ana ja da ita hukumar ketko ta diba ta gani ta diba allah da annabi ta gani ta hita haƙƙin ma'aikatanta to tun da ba mu da wani solution da ya kai mu yajin aiki kuma waɗannan mutane suke aiki masu aikin hannu da kuma masu niƙa masu baba masu wane duk muna considering nasu shi za muka takin wannan longer years ba a je wannan yajin aiki ba amma yanzu dole dole mu ne ya zama cewa dole mu tsaya mu yi wannan yajin aiki don mu samu kwato haƙƙinmu daga management na ketco shi wannan yajin aiki na jan kunne ne ko sai baba ta gani gaskiya wannan yajin aiki ba na jan kunne ba ne sai baba ta gani